barkar da saduwa a wannan rana mai albarka rana ta 23 ga watan biyu shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 20 ga watan tara shekara ta 2022 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka al-muqaddima ko al na babban malami ibn al-jazari rahmatullahi ta'ala alai wanda idan ba a amince ba wannan zama shine zama na uku ko darasi na uku muna roƙon Allah subhanahu wa ya sa ma abinda za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abinda za mu yi kuskure muna roƙon ka ya gafarta mana a darasin da ko darussan da suka gabata bayan bayanai da muka yi akan wane ne a shekul allama muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ali ibn yusuf ibn aljazari rahmatullahi ta'ala alai tarihinsa sannan da malamansa da ɗalibansa da littattafan da ya rubuta da gwagwarmaya na ilimi da ya yi da kuma wasu mukaddimat da muka yi masu muhimmanci waɗanda suke cancanta ga kowane ɗalibin ilimi da kuma ɗalibin alkur'ani ya san su muka zo muka yi bayani a mukaddimar littafi bayan ababe da ya buɗe littafinsa da su tun daga godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da 'yan gidansa da sahabbai ga baki ɗaya da kuma a sauran al'umma wanda suka bi su da kyautatawa da masu san annabi ko masu san alƙur'ani ya zo ya yi bayani a kan abin da wannan littafi ya kusa wanda zai tsokaci a kan su ɓangarori guda uku wanda ya yi daɗi a kan littafin manzomatu tuhfatul asfal wanda littafin tuhfatul asfal na babban malami a dama shek suleimanin zuri rahmatullahi ta'ala alaihi idan muka lura za mu ga ita tuhfa ta yi bayani ne a kan ɓangare ɗaya wato na ulumul qur'an shine ilimi na tajwidi amma wannan littafin muqaddima ko muqaddama ta babban malami ibn al-jazari zai yi kokaci akan ababe guda uku kamar yadda ya bayani na farko ilimin tajwidi sai na biyu kuma ilimi wanda yake al-waqf wal wato ina ya gamata mutum ya tsaya idan yana karatun Al-Qur'ani ina ya gamata kuma wato ya tashi kamar yadda ya ce muharriri tajwidi wato wal wanda muka yi bayanin cewa Muharris hal ne yayin da suke suna masu bayani ko suna masu tantance ilmomi na ne na tajwidi da tantance su da tace su su yi bayanin kowace mas'ala da dukka filla filla shine muharri kuma suna bayani da itqani sannan wal da wurare da zake cancanta a tsaya ko a tashi na karatun alkur'ani abu na uku da littafin nan zai bayani shine ilmin rasmi wa ladhi rusima ko rusima fil masahifi wannan sune bangarori uku da ya yi alkawari insha Allah ta'ala zai tsokaci a kansu wato ilimi na tajwidi da ilimi na alwaqf wal ibtida muka ce shi ma an yi rubuce-rubuce a kai ire-iren su al-imam ashmuni sun rubuta littafi ya kai kusan shafi 400 zuwa 500 kan ilimi na alwaqf wal da wasu matsaloli da suke da alaka da tajwidi sannan kuma da ilmin rasmi wanda shi ma an yi rubuce-rubuce ire-iren su mawarijin bam'a da ire-iren su a filatu a tarabil ƙasa'id da dai sauransu na al'imamu shafi to sani da haka ga mun samu daɗi kenan akan littafin tuhfa tunda wannan zai kwantenan ɗan ɓangarori guda insha Allah kuma zai ɗan yi shimfiɗa zai ɗan yi bayani a kansu wannan shine abinda kulasa abinda muka buɗe littafi da shi inda yake cewa min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wannan biha din damiri yana koma ma me wato su alqur'anai kenan wato zai yi bayanin wurare da aka rarraba kamar yadda muka yi bayani darasin da ya wuce irin su Allah da su fima da su abimale da sauransu to saboda haka da wurare inda aka rubuta su maktu'ai da mausulai kamar yadda muka rubuta su a allo to shine min kullu maqtu'in wa mausulin biha wato a cikin masahif Alkur'anai da aka rubuta sai wata yi unsa lam kun biha wanda har wani yayi tambaya ne ake nufi da biha din nan na ƙarshe. a duk da lokacin ina ga wasu basu ji tambayan ba muka ce biha ana nufin ha'un kenan zai zo yi bayanin ta'at wanda aka rubuta su mabsuta wato shimfiɗaɗɗiya buɗaɗɗiya da kuma ta'at ɗin da suka zo a alƙur'ani wanda suke mai ha'u shine wa ta'i unsa zai bayanin ta'un wadda suke nuna mata ko mace lam kun tuktab wadda ba a rubuta biha'in ba an gane wannan biha ɗin ha'un ne an cire hamza ɗin saboda zarura shari'a wato wanda ba a rubuta ha'on ba tare da ita an yi ta ne buɗaɗɗiya kamar yadda ranar muka rubuta a allo wanda har muka ce ire-iren su rahma buɗaɗɗiya sun zo gudana a alƙur'ani muka ce guda bakwai a santu muka ce sun zo guda bakwai wanda suke farawa da innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jaharu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah kaga anan buɗaɗɗiya ne idan mutum zai tsaya a riwaya ta hafs ba zai ce rahma ba sai zai ce rahmat an gane da wanda bai karanta ilmin rasul ba in ya zo tsayawa a nan zai iya cewa rahma kaga kuskure ne shine amfanin sanin wato ilimi na rasul din kenan banda idan mamance ba karshen wannan rahma din ita take tsarewa da ita ke cikewa cikin wanda ta zo cikin suratul zukhruf idan ban mance wai ita ce ta bakwai nasu ay khairun mimma yajma'un ahsanta eh, a yau insha Allah ta'ala eh, za mu fara da bawo makharijin harufi iznillahi ta'ala eh, akwai kamar yadda muka saba ina ga zan karanta idan na karanta suka ji karfin sai kuma mu karanta tare akwai shin kiɗa mai muhimmanci wanda za mu yi kafin mu shiga cikin babin makarijin shuru wanda yana da matuƙar muhimmanci ƙwalar alama sheikh muhammad bin muhammad bin muhammad bin ali bin yusuf ibn al rahmatullahi ta'ala alayhi باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد بالهواء تنتهي للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء وقل لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والرا يدانيه لظهر أدخلوا والرا, والرا يدانيه لظهر والرا يدانيه لظهر ندخل هنا فاتا واضح والرا يدانيه لظهر أدخل والرا يدانيه لظهر ندخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وسال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه الفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم نعم آه، هذه هي آه، الأبيات المتعلقة آه، بباب مخارج الحروف والآن إن شاء الله تعالى ذا كرنتا إذا كرنتا في عنصة كمر يد مكسابة قال الإمام الجزري قال الإله قال الإمام العلامة محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري رحمه الله تعالى باب مخارج الحروف باب مخارج مخارج الحروف سبعة عشر مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي فألف الجوف وأختاها وهي للجوف ألف وأختاها وهي للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد بالهواء تنتهي حروف مد بالهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لأقصى الحلق همز هاء وقل لأقصى الحلق همز هاء وقل لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء ثم لوسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فديم الشين يا أسفل والوسط فديم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والنون من طرفه تحت جعل والرا يدانيه لظهر أدخلوا والرا يدانيه لظهر أدخلوا والرا يدانيه لظهر أدخلوا والرا يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا هو من والطاء والدال وتا هو من عليا الثنايا والصفير مستكين عليا الثنايا والصفير مستكين من هو من فوق الثنايا السفلى من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وسال العليا والظاء والذال وسال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم للشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم الحمد a tayyib waɗannan su ne abiyat waɗanda suke da alaƙa da wato babu nasarijin shurufi wanda al'allama ibn al-jazari rahmatullahi ta'ala ya yi mana bayanin su ya kawo su a dunkule yanzu za mu yi bayanin abin da waɗannan baitoci suka ƙusa insha Allah ta'ala abu na farko shimfiɗa a kan wannan babi shine wato magana akan al-huruful arabiyya آه، وتطور كتابتها ونقطها الحروف العربية وتطور كتابتها ونقطها وتحرف نلا ربجي وتطور تطور شين وتنشأ تاريه سدى يلسك حوحاوة حرسك كاو أين متقنص أولنا زامني آه، يند أكي ربو تاسو يند أكي furucinsu da kuma tarihin yadda naqat wato wa naqtiha wasulla kamar yadda kuka sani ya yan uwa a waɗannan wasulla da kuke gani na ba'un da ta'un da sa'un da ire-iren su jimun da su kha da su dad da su ra asali waɗannan ba haka suke ba wato asalin rubutun an yi shi ne kawai a zube haka amma waɗannan wannan nukutsan da kuke gani nukutsa shine ɗigo ɗigo ɗigo ɗinnan da kuke gani a lokacin da aka rubuta alƙur'ani lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a rubuta alƙur'ani da waɗannan nukutsa nukutsa ɗin ba wato waɗannan ɗigo ɗigo a lokacin babu ana yin su ne kamar yadda yau za mu yi bayani a haka aka rubuta alƙur'ani a wasu malamai ma'abuta ilimi suna cewa wanda daga cikin manya wanda suka yi ishtihari wajen rubuta waɗannan ɗigo-ɗigo ɗin akwai alhajjad bin yusuf al-saqafi eh, shi ne ma wasu suke gani shi ne babban wanda ya ƙoƙari wajen sanya wato ɗigo-ɗigo da wasu na alƙur'ani mai girma wasu na ganin a'a shi abin da ya yi su shi ne wasu amma digo-digo din nan wanda suka yi rubutu akan ilmin rasmi suka yi kokari wajen rubutun alkur'ani su ne wanda suka rubuta wannan digo-digo amma shi hajjaj bin yusuf a saƙafi ya yi wasu lari su tatai ne su saratai ne su bambatai ne wasu kuma suna ganin hatta digo-digo din nan duka shi ya yi su to shi yasa har yanzu idan mutum ya je garuruwa wanda suke da ci gaba da kuma ko in ce dai musamman garin da aka saukar da alkur'ani makatul mukarrama idan ya shiga library na madinatul munawwara wanda maktabatu abubakar na siddiq da su umar da usman da ali tun da ajere haka suke ga duk wanda ya shiga harami to a ciki za ku ga an kawo wasu ƙur'anai wanda ana haƙo ƙasa aka same su wato ana cikin gini ana cikin gini kawai sai a ga an zo an samu wani ƙur'ani wanda sahabbai suka rubuta shi tun lokacin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi lokacin da mala'ika jibril yake saukan masa da alƙur'ani to akwai wannan to sai aka aka waɗannan ƙur'anin da aka samu lokacin da ake gini sai aka tattara su sai aka adana su sai aka sanya su a wasu wurare a cikin makatul mukarrama a saudiya duk wanda ya zo aikin hajji ko umra musamman in ɗalibi ilimi ne ya shiga wannan library ɗin zai gansu cewa wannan ƙur'anin shine rubutun suwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ga duk wanda ya taba ganin su zai ga haka wannan rubutun yake babu irin su fa'un babu wasali babu babu wasali babu kuma digo haka shinun babu wasali babu me babu digo sai dai a ja kawai ko a yi wannan zanen na ƙasa amma wannan ɗigo ukun wajen shinu babu shi haka wajen babin da ba'un duka babu wannan ɗigo a lokacin haka suka rubuta wannan alƙur'anan to saboda haka a harufa na a ƙa'ida muna da alharufin hijabiyya sannan kashe-kashen harufa ko sunayen harufa ya kasu gida biyu alharufin hijabiyya sannan alharufin abjadiyya muna da alhuruful hija'iyya wannan alhuruful hija'iyya alhija'iyyatu alhuruful hija'iyyatu din sune wanda ake kira almantuqat sune wanda ake kira almantuqa almantuqat wanda ake furci da su wajen karatu su kuma adadin su guda 29 ne adadin su guda 29 sai kashi na biyu na haruffa su ne al'abjadiyya al'abjadiyya su kuma al'abjadiyyatu su ne al-maktuba wanda ake rubuta su su kuma adadinsu guda 28 ne adadinsu guda 28 to saboda haka yanzu inda za mu zo mu ga kofofi an an yi an rubuta adadinsu da harufa na larabci ko littattafai ko makatif ko office office idan da harfa ne alif ba ta sa to za mu tambaya shin wannan tsarin an yi su an rubuta ofis ofis din nan da harfa tsarin alhuruful hijaiya ne ko alhuruful al'abjadiyya haka ga wanda suke suke rubutu a fage na dirasatul uliya wato majisir da diktora idan mutum ya rubuta bahsinsa na majisir ko wani diktora a shafuffukan farko ana cewa ana yin su ne da haruffa za a sa number one number a tsarin bahsi a wasu wurare to wasu mushrifai survivors sai su ce kai rubuta su da tsarin alhuruful hijabiyya wasu masu ce da tsarin alhuruful al'abjadiyya to akwai bambanci tsakanin alhuruful abjadiyya da kuma alhuruful alhijabiyya wannan duka za mu zo mu ga menene tsarinsu bambancinsu a yau insha Allah ta'ala mun yi bayanin cewa alhuruful hijaiyatu guda 29 ne su kuma alhuruful al'abjadiyatu guda 28 kun ga bambancinsu harafi nawa ɗaya ne wani harafi ne muke da shi a cikin alhuruful hijaiyatu amma ba mu da shi a cikin alhuruful abjadiyya ne harafi na hamza shine harafi na hamza larabawa a da ba su suna rubuta ma hamza sura nata ba wato tsari nata a ce yau an zo rubuta rubuta wannan abin shine hamza a sura da ba sa rubutawa ina fata ana tare da ni wata sa'a suna rubuta alif a matsayin hamza wata sa'a su rubuta wawun a matsayin me a matsayin hamza wata sa'a su rubuta ya'ur a matsayin hamza idan muka ɗau wasu ƙira'o'i da riwayo ire-iren su riwayatu rash annafi kun ga kalmar mu'minun ya yake karantawa mu'minun to kun ga a da wannan yake nuna maka cewa a laraba da wato wasu daga cikin ƙasa rubuta mai hamza a sura wato tsari ko picture ɗinta sai dai su mai da ita wawun wani wuri su mai da ita ya'un kamar bisa ga wanda ke karatu da wasu kaga bisa ko kuma idan alif ne misali ya murukum sai ya ce ya murukum ina fata ana tare da ni to wannan kuma shine ra'ayin babban malami na lugal al'arabiya a al Muhammad al-allama Muhammad ibn Yazid al-Mubarrad al-Mubarrad wannan shine wato Ah, yana ɗaya daga cikin wanda suke tafi akan wannan ra'ayi da jamhuri daga cikin manyan malamai wato magabata ah, alhuruful hija'iyyatu wannan alhuruful hija'iyya da muka bayani muka ce adadin su guda nawa ne 29 to a tsarin nan nasu alhuruful hija'iyyatu menene alhuruful hija'iyyatu sune zan karanta su a yanda a yanda suke wato su ne wanda muke kiransu alifun ba ta sa jim ha ha dal zal ra za wannan harafi na za a ya'yan uwa tana da sunaye guda ko kaifiya na furci da ita kamar ra'un ko ra ita zayun in ma dai ka ce za ko ka ce zayun ko zi zi amma yadda muka tashi a najeriya ana cewa zayyun wannan a larabci ba su da harafi zayyun wannan faɗakarwa ne mai matukan muhimmanci kamar yadda harafin alifun harafin alifun babu ba mu da alifun ba mu da ne ba mu da alifun a larabci a da idan muna koyar da waɗannan harfa sai mu ce alifun wannan alifun ba ba harafin larabci ba ne haka wajen alif lamura alif lamura haka mutum zai ce ba zai ce alif ba alif wannan ba kalma ba harafi bane na larabci haka zayun kuma in ma dai ka ce zayun ko ka ce za ko ka ce zi amma zayyun zayyun da muke koya ma yara a islamiyoyi wannan kuskure ne ina fata an gane wannan fadakarwa ne mai matukar muhimmanci da Allah yi kokari a gyara babu wani harafi zayyun a larabci imma dai za ko zi ko zayu haka ha ba a cewa ha ha wannan kusure ina fata an gane matsalan da ya same mu a nan Najeriya musabaka ta taimaka mana wajen gyara karatu da gyara hadda da sauransu to amma sai wasu abubuwa suka shigo wanda kuma suka suka lalata karatu a wajen malamai ma'abuta fanni masanan fanni Har haruka sai a ce dole sai ana feke su an mai da su yamala wato yamala karama kamar su ha sai a ce sai ka ce he wannan kuskure babu wani harafi ha an gane in dai ba wajen imala ba ruwaye da suke imala ina fata ana tare da ni saboda haka shi tajwidi da wannan bane ake kira tajwidi a karatun alkur'ani kusan wanda suka yi karatu har yau babu wanda suka kai a karatu mai kyau wanda duniya da malamai ma'abuta fanni suka yadda da karatunsu babu wanda suka fara su shekh imam al-husari rahmatullahi ta'ala alai da su shek muhammad siddiq al-munshawi da su shek abdul waɗannan su ne jigajigai wanda har yau ba a yi kamar su ba a cikin wanda suka yi kafet amma ba sa fi cewa he ko sallahu a ce sai a ce shallahu gane ko <laughs> da haka wannan ba karatu alkur'ani ba ne ina fata ana tare da ni tsaye a mun tsaya a harafin zayu muka ce in mari a ce zayun ko za ko zi amma zayun din wannan babu shi a sinun shinun sadi ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف tambihi harafin kaf babu kefun babu babu harafi kefun a larabci kaf kaf yadda ake faɗa kafin normal ina fata wabe kaf kafin kafin kaf lam to a wajen mimun din nan akwai tambihi a mi asali yadda malamai suka fi fifitawa a tsarin harfa na hija'iyya bayan mimun nun sai ha sai waw alif ya amma a wasu littattafai mim nun waw ha alif ya wade amma tsarin da aka fifitawa shine mim nun ha waw wa wajen fidda wawon kamar yadda za mu yi bayani a makarij ina gaba sai mun tsawaita ba ana san a buɗe bainar shafatai ne wa wa a wannan shafatai labba guda biyu suna da alaƙa wajen karatun alkur'ani da abubuwa hudu mai zuwa biyar kacal su ba a son a ga wannan gabaki ɗaya ya yi motsi idan aka cin ababen nan guda hudu zuwa biyar ina fata wa da wanda insha Allah ta'ala ƙarƙashin wannan babi a za mu yi bayanin waɗannan ababe guda biyar ɗin insha Allah wannan tsarin da na karanta na harufa shine tsarin alhuruful alhija'iya muka ce alhija'iyya su ne wanda ake kira almantuka wanda ake furuci da su wanda ya jera su a wannan tsarin shine babban malami nasr nasr kowa zai iya rubuta shi a babban malami nasr ibn asim al-laythi nasr ibn asim ibn asim al-laythi al-laythi al-laythi ya rasu ne shekara ta casa'in wato daga hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin makatul mukarrama zuwa garin madinatul munawwara طيب آه muje wasu ababe masu muhimmanci wannan alif din a shekh amin za mu so a rubuta mana a alif harko? na'am yanzu a harufin hija'iyya ina ga alif din nan da ake sawa a wasu wurare za ku ga ana ƙara hamza a sama ko ba haka ba sai a ƙara hamza sai kuma a kira ta da ne alif to saboda haka wannan hamzan da aka ƙara kun ga a asali ita hamza ne amma idan aka ce alif wannan ita ce alif ba tare da hamza ba ina fata ana tare da ni to saboda haka wannan alif din da ake ƙara hamza za ka mungkin eh, za a iya ƙara mana hamza yawwa to saboda haka wannan alif ce majaziya wannan alif ce majaziya walakin na haƙiƙataha hamza ina fata ana tare da ni al'aliful asliya haƙiƙiyya ita ce alif ɗin da ya rubuta a farko wannan ta biyu alif ɗin da muke cewa majaziya idan aka ce majazi kowa ya karanta ilimi na albalaga abin da yake majazi wanda yake ba na haƙiƙa ne ba shine majazi sosai da haka wannan alif nan ta yi din nan majaziya ce amma haƙiƙanin ta hamza ce alif ce majaziya walakin na haƙiƙa hamza asalin alif na haƙiƙa ne shine na farkon nan da ya rubuta mana ina fata wa ba sai a rubuta mana ba'un da ta'un da sa'un ba tare da an yi ɗigo ba a yi su kawai a tsoronsu tsaye kun ga asali haka rubutun alkur'ani yake babu ɗigo kamar yadda muka yi bayani asali da ba'un da ta'un da sa'un haka ake rubuta su kowa yana kallo sosai tsaye suwa ne ne suka zo suka mana kokari kuma a haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka rubuta alkur'ani mai girma kamar yadda muka yi bayani ga duk wanda ya ziyarce wasu inda maksutat suke a duniya ire-iren su a saudiya da tumbuktu a kasan mali da kasan turai da dai duk inda wato maksuta suke a duniya aka samu rubutun magabata haka za a ga suke rubutawa shi yasa hata malaman hadisi suka zo da wata matsala muktalifun da muktalifun fil kamar yadda su imamul baiquni suka ishara haka sabida ne a haka da ake rubutawa a haka a wajen karatu ake bambanci nan ne ba'un nan ne ta'un nan ne ha'un muka ce daga cikin wanda suka hari wajen rubuta point point din nan ko nukta nukta din nan wannan digo digo sunewa su alhajjaj bin yusuf al saqafi su ne suka yi ishihari wajen rubuta waɗannan ɗigo-ɗigo da malaman da suka yi rubutu na ilmin rasmi wanda idan muka zo babu ilmin rasmi za mu yi tsokaci a kansu insha Allah da tarihinsu to daga baya sai suka suka ce wannan na farkon ba'u sai suka mata ɗigo a ƙasa ba ita kuma ta'un sai suka mata ɗigo guda biyu suka zayyana ta da ɗigo biyu ta'un sai suka zayyana ta da ɗigo nawa ɗigo uku wato duk inda aka ga ɗigo a ƙasa ba'un kenan ɗigo biyu ta'un ɗigo uku wannan ta'un kenan sai harfa na gaba jimun su ma ba tare da ɗigo ba jim ha ha to su ma wannan asali a lokacin da aka rubuta alkur'ani da harfa na larabci ake rubutu haka ake yin su ba ya ɗigo gaba ki ɗaya to daga baya sai a malamai da suka yi ƙoƙari wajen rubutun alkur'ani da rubutu na larabci sai suka za mu zo mu yi ilimi wanda ake kira ilmin dabbi wanda shi ma ilimi ne kamar yadda akwai ilmin rasmi akwai ilmin dabbi wanda insha Allah ta'ala cikin silsila na karatukan daura da za a dinga insha Allah za mu sanya wani littafi ne akan ilmin dabbi wato ɗora wasali suwa ya fara ɗora wasali ta ake gane fasatai ne mai bambancin fasatai ne da kasarfai ne wajen rubutawa da sauransu sai suka suka sa ma na farko suka sanya mata alama suka sanya mata wato ɗigo ƙasa ha suka bata haka sai ha suka sanya mata ɗigo wato a sama da inda aka ga wannan shine jima aka ga wannan babu ɗigo ita ce ha aka ga mai ɗigo ita ce kha sai dalun da zalun kun duka harufa ne masu kama da juna idan muka lura ba'un da ta'un da ta'un duka sigan rubuta su ɗaya ne haka jimin da ha da fa sigan rubuta su ɗaya ne haka dalun da zalun su ma a da haka ake rubuta su daga baya sai aka zo aka yi mazalun wato aka zayyana ta aka mata kwalliya da a ɗigo a sama dalun zalun sai ra da zayun ko zi ko Aza su ma asali haka suke daga baya sai aka zo aka bayyana zayun aka mata ɗigo sama ra za sin shin haka sinun da shin tsaye haka asali suke wato sai aka zo aka yi mashinin kwalliya aka yi mata wato ɗigo guda uku a sama to sai sadun a shekul amin zan so ka ga yadda asali suke da sadun da darun da ta'un da za'un yadda hotonsu yake asali ga haka ake rubuta su kaga asali haka suke har yanzu kuma rubutun gida na allo za ka haka suke to sai a mana irin wannan guda hudu na guda hudu haka eh. ah. a babu babu wannan wannan kan ne kan na na yawa sai kasar na sai ɗan jashi kaɗan shi na na eh kada ya fito da na na sai a yi guda asali lokacin da aka rubuta alkur'ani da larabawa yadda da suke rubutu asali haka ake waɗannan guda hudun duka haka ake rubuta fadun da dadun da ta'un da za'un har yanzu ga wanda suka yi karatun allo za a ga cewa yadda suke rubuta fadun da dadun ɗinsu ya yi shirhi da ne da wannan rubutun daga baya sai aka zo a fadun dadun su aka yi ma dadun ɗin tugo sai da tsarin da zado sai aka zo aka ɗan yi kwakwari ma kasan sai aka ja sai a ɗan ja mana ƙasan yadda suke a yanzu aka ɗan yi dingi a kasa na tsado na ita kuma tsawa sai aka tsara mata tsawo a sama نعم akwai mulahaza ko na'am to sai dai su baya za su gani kuna gani ko in kuma za ku ɗan dawo nan bayan waɗan zai da gila na'am ina ga sai ra sai aka zayyana ta aka ɗan ƙara janta sai aka yi mata a digo to kun ga asalin yadda waɗannan harfa suke kenan sadi sadi ƙawa an gane ko asali a haka suke sai ainun da zainun su kuma sai a yi su ba tare da ɗigo ba su ma a ayya da haɗar shaƙi na to asali da ainun da zainun haka ake rubuta su sai aka zayyana ghainun ɗin sai aka mata wato ɗigo sai fa'un da ƙafun su kuma asali haka suke da sai aka zayyana daga baya wanda suka zo baya ba suke kokari akan rubutun alkur'ani sai suka suka yi mafa'on digo daya kafin suka mata digo nawa biyu a wannan harafi fa'un da kafin akwai tambihi ne muhimmanci a can maghariba rubutun 'yan magrib idan aka ce magrib su ne abin da shafi magarib din da su bangaren su andalus da sauransu a su ne yan magariba su yan magariba ba'on har yau a rubutun alkur'ani suna mata ɗigo ƙasa ne za a iya rubuta mana yadda kowa zai ga ita kuma kafin sai su mata ɗigo ɗaya a sama to <clears throat> har yanzu ga wanda ya ɗau ƙur'ani da aka rubuta shi a magrib za ku ga haka suke rubuta ƙur'ani har yanzu sa'on tana da ɗigo ƙasa kafin tana da ɗigo sama amma a rubutunsu kuma na sauran na abubuwa wanda yake ba na ƙur'ani ba sun zo tare da haɗayin jamhurin malamai sauran wato khatul mashari khatul mashari inda muna da na maghrib muna da magarib muna da mashari wato bangaren rubutun alqur'ani ina fata ana tare da ni to wannan har yau ga wanda suke karatun allo wasu qur'anai da ake rubuta da da da na gida qur'anai na gida wanda ake rubuta su da hannu daga bangaren karatun allo har yau za ku ga wannan suke amfani ba'un sai ku ga an masa digo kasa A kafin an mata ɗigo sama to saboda haka wannan rubutun shi ne rubutu na yan shi kuma wanda mu muka saba da shi shi ne rubutun alkur'ani na yan mashiri saboda haka muna da rubutun alkur'ani kun ga akwai rubutun yan magri sannan da rubutun alkur'ani na yan ina na yan mashirik ana kira masharika da maghariba wa da ko to mu nan gida da muka tashi mafi yawanci an fi karkata ga tsarin rubutun alkur'ani na 'yan magari ba 'yan masharika ba ina fata wa bai sai zuwan wato musamman a juhud da mamlakatul da saudiya ta yi na wajen lajina da abin nan ta kawana na rubutu alkur'ani ko in ce lajina su jabatul mushaf wanda sai fomin da wuri wanda yake kawai shi na rubuta alkur'ani ne ake gayyato masana a ilmin rasul na duniya suke musharaka suke abin nan ake watsa wannan alkur'ani sai kasance wannan hatsin ya fi watsuwa fiye da a yanzu wato fiye da rubutu alkur'ani na yan bazari ba ina fa kamar riwaya ta hafsu ne kun ga daga cikin wanda suke kokari wajen yatsa ta akwai jihud din wato almamlakatul mamlakatul arabiyyah saudiyya wanda zai je a umura ko aikin hajji sai ga ana ba da shi kyauta haka ana ba da shi har riwaya ta hasu ta yatsu da kuma wanda suke sallah a harami su ma da abin nan riwaya ta hasu amma a zamanin da za ka ga wato riwaya ta warshe musamman a najeriya da wasu kasashe na afirka riwaya ta warshe ita ta fi wasuwa fiye da riwaya ta hasu wannan fa'ul kenan da afirka akwai kafin zan so shekh amin ka kalli shaklin kafin da ta kawar nasa tun daga asali yadda da take <clears throat> asali kaga shaklin kafin yadda take zan iya baka a littafin sai ta zo ta ta samu ci gaba zuwa haka zuwa haka sai ta dawo haka har ta dawo a wannan shakli din Kunga kun ga <clears throat> wannan shine tabawur wato cigaban da kafin ta samu asali ba ana rubuta a sigan farko ta dawo a siga na biyu ta dawo a na uku ta dawo a na hudu har na ƙarshe ta dawo a na biyar ɗin nan wannan na biyar ɗin a haka ta wanzu idan muka lura za mu ga da kafin alamun sigar rubuta su wato ɗaya ne amma a ƙarshen nan sai dai ita bambancin kafin da lamun ita kafin sai a ce rubuta mata wato kamar kai na ainun kamar kai wannan kai ne na ne na harfin ainu za a iya ƙara rubuta mana ainu to wannan idan aka cire jindin kun ga kan ainun din nan shine wanda aka ƙara ma ne, aka ƙara ma wato lamun sai kawai ita ce kafin wannan shine wato asali tarihin rubutun kafan da tsawarin har yadda ta wanzu a yadda muke gani yanzu a rubutun alkur'ani mai girma kafin lamun lamun a ita tana kamanceceniya da menene da lamun kamar yadda muka yi bayani mimun ba ta kamanceceniya da komai nunun ita tana kamance kamanceceniya da wato ba'un ne wajen rubutu dai a saman ana haɗe ta fiye da ne fiye da wato ba'un da ba'un da sa'un mimun nunin wawun haka wawun ita ma za ta kamanci sheniya da wani harafi wajen rubutu shi yasa ba a yi waɗannan harufa mai ba shigo ba yasa da mimun da wawun ba su zo da shigo ba mimun nunin wawun haka ha ha ita ma ba ta kamanci sheniya da komai sai lam alif wannan lam alif Lari ne asalin lamun ne sai wannan wato alif din wanda muka yi bayanin ta a farko din nan ita ce aka haɗa su ne suka wanzu wato matsayin da alif shi yasa ake cewa lamun wato da alif wannan alif din bai ta ta wannan tamadda din da muka yi bayanin ta sai hamza ita wannan hamzan wanda ya sanya mata sura mun yi bayani asali da ba ta da sura ko ba haka ba mun yi bayani asali ba ta da sura yanzu shi al'amin za mu so ka rubuta mana kalmar antum antum ba tare da an yi abin nan ba ba tare da alif kawai ba tare da an rubuta hamza a sama ba an rubuta antum sai a rubuta ida a ayo a yi digo za a iya yin digo na'am سي اربط اذا نعم في اربط كلمه تجب يامركم اما بعد عن ان يامركم نعم سي اربط كلمه مؤمنون sai a rubuta kalmar bisa sai ya tabawa na kalmar bisa akwai yawon na so asali ake rubutun hamza kamar yadda muka ce hamza da ba ta da ne ba ta da sura kalmar antum haka ake rubuta ta idan ta zo a farkon kalma haka ake rubuta ta da iza idan ta zo a tsakiyar kalma kamar ya murukum haka ake rubuta ta sai a karanta ta ya murukum a wasu riwayoyi haka mu'minun a mun yi bayanin cewa dama ana rubuta ta sa da sigar wawun ko sigar alif ko sigar ya'un a da kenan da kalmar bisa da ya tabawwa wannan ta zo a ƙarshen kalma kenan haka ake rubuta ta to wanda ya fara rubuta masa sura شيني ببن مالمي بزين مالمي من اللغة العربية آه، الخليل ابن أحمد الفراهيدي الخليل ابن أحمد الفراهيدي وانت يا رسول شكرا تريد السبعين تريد السبعين وانت al'allama al-khalil ibn ahmad al-farahiri shine malamin al-imamu sibawaihi shine malamin rahmatullahi ta'ala ala jami to shine wanda ya rubuta ma hamza sura sai a rubuta sura din hamza wato ya rubuta wata sura ya rubuta mata kaifiya na rubutu na'am wannan idan ta zo a saƙurul kalima kenan wanda ya rubuta mata wannan suran shine wa al-khalil ibn ahmad al-farahidi wanda ya rasu shekara ta ɗari da hamsin shi ya rubuta na a ah, da saba'in eh ka rubuta daidai ya yi shi ya rubuta maka a wannan sura wannan babban malami al-khalil ibn ahmad al-farahidi amma asali hamza ba ta da ni asalin sura to wannan bayani akan alhuruful huruful hijaiyya kenan da tarihin su da asalin su da yanda aka ake rubuta tun lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa tasawuri da suka samu wato a ci gaba da suka samu har zuwa yanda muke gani sai mu je kashi na juna haruffa da muke da suna na larabci na alqur'ani mai girma shine alhuruful abjadiyya alhuruful abjadiyya wanda muka ce adadin su ashirin da takwas ne kuma waɗannan alhuruf al-abjadiyya ana su al-maktuba su ne wanda ake rubuta su a rubutu adadin su ashirin da takwas a su waɗannan tsarin rubutunsu muna da tsari biyu a sai a rubuta mana a inda al-mashariqa inda al ina ga zan ba shi wannan da shi kalamun قص حرشت سخذ آه، ضبغ ضبغ نعم آه ثم ترتيبها آه عند المغاربة آه أبجد حوض حطي كلم صعد نعم من أوكم كل إذا ما ضمنش قرصت صخز ثم ضغش أقول أكن من ترتيبها عند آه، المغاربة Ah. so saboda ka kashi na juna harfan larabci su ne a ah, harufin ah, al'abjadiyya wanda muka yi bayanin su wanda su kuma wajen tsarin rubutunsu suna da tsari biyu wato tartibu a inda masharika jeranta su a wajen 'yan masharika kamar yadda muka yi bayani rubutu alkur'ani akwai khattul masharid akwai khattul almazariba suna fara su da abjad hawaz hubbi kalamun fa'tasu farashat sakhadun davaghun davaghun davaghun aiwa davaghun شيني نكر شيء ترتيب المشارك في أوجم مغاربة سوق مصنع فارا وادا أبجد حوز حطي كلم صعفض قرصت فخذ ثم ضغش ضغش آه، ثم ضغش وأن والنصول وترتيب دار حروف الأبجدية ما يمغري to idan aka ce mutum ya rubuta a wato ya rubuta a harufin hijabiyya za ka tambaya wa alharufin aka ce ka rubuta harfa na larabci za ka tambaya a za ka rubuta alharufin hijabiyya almantuka ne ko kuma za ka rubuta wannan ofis din ko wannan bahasin ko wannan rubutu da tsarin harufin hijabiyya al'abjadiyya ne sannan idan al'abdadiyatu ne su tsarin rubutunsu akwai tsarin 'yan masharika akwai tsarin 'yan makariba ina fata ana tare da ni a tsarin alhurufin al'abdadiyatu tsarin tartibuha wajen 'yan magre a wannan tsarin ne babban malami نا القراءات الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه يتفي أوجر رموز ناس ديي أبد جهز حطي كلم نطع صدق رفض فقط ضغش وأن الإمام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه سا طيبة النشر الدرة المسلمة للقراءات العشر الصغرى يتفي أكون ونصارا na alhuruf huruf al yan maghariba domin ya tafi a wannan tsari kamar yadda al-imam shafi'i ya tafi domin ya tsawace ma ɗaliban ilimi wato a kada su samu allaba wato samu kurkuɗewa wajen tsarin sanin ƙura'un nan guda goma tare da ruwa sun su guda ashirin ina fata wadu kamar ba gama rubuta ba ko na'am na'am wai a sai wata lafiyar ok to ko za a masa wata lafiyar da eh, nan shi na da saboda nauyin kalmomin za a iya masu rasulullah za mu iya ci idan gama rubuta sai mu ci gaba mm. za mu iya ci gaba na to wannan shine bayani a takaice akan abin da ya shafi wato a mukaddima na wannan babi da tarihin a gabaki ɗayansu na larabci da kashe-kashensu a guda biyu alhuruful hijaiyatu da alhuruful al'abjadiyya da adadinsu da kuma tartim na alhuruful abjadiyya a wajen masharika da maghariba yanzu za mu je makharijul huruf a idan aka ce makharij jam'i ne na makharaj a makharaj kuma shi ne makanu khuruji shay wato inda wani abu yake fita ko yake shiga kun ga yanzu wannan masallaci da muke ciki yana da babi yana da babubuka guda nawa wajen guda hudu ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga ɗaya nan wannan makaraj ne wannan makaraj ne wannan makaraj ne makaraj ne saboda ta nan ne mutane suke fita to shi ma haka makarij da ce makarij wato mafita inda harufa suke fita shine makarij al-huruf kuma shine jam'i a jam'i ne na har har shine ana kiran harafi a larabci wato sarfa shai wato tsinin wani abu wa minhum man ya'budu Allah ala har wato yana gefe in ya gaya ne ya yi imani in ya gaya ne ya butu wa Allah su wa su sami saboda haka a ta'arifi wajen malamai wasu sun yi ta'arifin wato harafi da cewa shine kamar ire-iren su babban malami Sheikh Ayman Suwaid shi ya yi ta'arifin harafi shine makanun ya'tamidu ala alaihi saut makanun ya'tamidu alaihi ya ni a saut inda al-khuruj aw sautun ya'tamidu ala maqta sautun sautin sautun ya'tamidu ala maqta قوس يعتمد على مقطع سيأسى بين القوسين أبو براكة مخرج مخصص أو مقدر صوت أسر مكان وصوت يعتمد على مقطع سيأسى بين القوسين وأبو براكة مخرج نعم آه أقول مكان إن مكسير هو صوت يعتمد على مقطع سيبوء براكت أساء مقرب محقق أو مقدم وأن شيني تعريف حرسي أوجان وصمى لمي حتى الشيخ أيمن سويد شيما ياكر كتجا ومن تعريف صوت يعتمد على مقطع في أيوة مقطع مقطع في أبو لقوصين أبدا مخرج محقق أو مقدر طيب حربو تتعريف حرفي تدنغني دا عدد واتومتك حرفة فرقو أبو مهمانتي منا مخارج انقسم المخارج الى قسمين وسمفتح حروفا سنك سجلا بيو اقوي آه، الرئيسية العامة مخارج العامة وانا انا كنت عامة هو آه، الرئيسية هو الإجمالية وانا سنة اخوة suna ɗauka al-makarijin ra'isiyya au makarijin amma au makarijin ijmaliyya suna uku wannan duka ma'ana ɗaya suke nufi su kuma guda biyar ne a wajen wasu malamai kuma suna dunkule su a guda hudu ana tare da ni al-makarijin ra'isiyya أو العامة أو الإجمالية guda biyar ne نفرقوا الجوف الجوف نبي الحلق الحلق نا حكو اللسان اللسان نهد الشفتان الشفتان نبير الخيشوم na biyar alkhaishu wannan su ne ake kira almakari al'amma awar ra'isiya awar ijimaliya a takfimin wasu malamai suna sanya su hudu ne aljawuf alhalk alfam alfam din a tsakiyansa sai ku buɗe bracket ya yi kwantenan na abubuwa hudu alhanakin a'ala ko alhanakul a'ala al-lisan al-asnan shafatan a ra'ayin wasu malamai suna dunkule su gida hudu wato aljau alhal alfam alfam din sai ku buɗe bracket alƙausin alhanakul a'ala wanda baki kenan alfam idan aka ce alfam baki kenan ya kunshi alhanakul a'ala ya kunshi al-lisan ya kunshi al-asnan ya kunshi ash-shafatan ya kunshi ash-shafatan sai na hudu shine al-khayshum shine wannan ra'ayin wasu malamai suna dunkule al-makharijur ra'isiyya aw al-ijmaliyya aw al-amma guda hudu aljawf alhal alfam alkhaishu sai dai shi alfam din alfam bakin shi ne ya kunshi abubuwa hudu alhanakul a'ala wanda za mu zo mu yi bayani practically menene hanakul a'ala sannan da al-lisan da sannan da al wato haƙora kenan sannan da ashafatan lafa a guda biyu su ake kira ashafatan to kun ga mun gama da al-makharijur ra'isiyya kenan da al'amada. da al-ijmaliyya sai magana akan sai na biyu sune al-makharij al ko at-tafsiliyya al al ko at wato kamar yanzu a ce ka zo Kaduna ta yi Kaduna ƙarƙashin Kaduna ta ƙunshi Kaduna South ta ƙunshi Kaduna North ta ƙunshi Sabon Gari ta ƙunshi Tudun Wada ta ƙunshi. a cincinau ta kunshi angon ma'azu hayar rigasa da sauransu amma in ana magana mutum zai iya cewa ya zo kaduna ko yake kaduna ta ko north ko a igabi ko wani bangare nasa cikin kun ga bangarori nawa kenan na kaduna hudu kenan amma a cikinsa akwai bangoyi wanda masu yawa su haka su ma makarijul amma wato a raisiyar nan guda biyar ne ko hudiyar yadda wasu malamai suka dunkule amma a ƙarƙashin akwai far'iyya wato akwai tafsiliya to su adadin a tafsiliya din ko kuma a alfar'iyya din malamai sun yi maganganu guda hudu malamai sun yi maganganu guda hudu maganan farko shine adadinsu guda ashirin da tara ne wato kowane harafi yana da mafitansa kuma shi ne wannan zance in za a bi dukka ɗin haƙiƙa kowane harashi wato yana da mafitansa duk za ka ga an ce harfa uku suna fita mafita ɗaya amma in za a bi da tsananin da ɗin za ga koya akwai ɗan bambanci ra'ayin farko kenan wannan al-makharijin ra'isiyya أو التفصيلي عفوا المخارج الفرعية awis tafsiliya ra'ayin farko na malamai su ne guda ashirin da tara wato kowane harafi yana da mafitarsa ra'ayi na biyu na malamai wanda shine ra'ayin alkhalil babban malamin nan malamin al'imamu sibawaihi alkhalil ibn ahmad alfarahidi wanda ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da nawa muka ce da saba'in wanda an rubuta sunansa ɗarin shi a wurinsa adadin mafitan haruffa guda goma sha bakwai ne wanda kuma shi ne abin da babban malami al'allama muhammad bin muhammad bin muhammad bin ali bin yusuf al-ibn al-jazari ya tafi a kai wato ibn al-jazari yana tare da wa yana tare da khalil ibn ahmad al-farahili cewa mafitan harfa guda goma sha bakwai ne wato at-tafsiliya al-far'iyya ra'ayi na uku na malamai mafitan harfa guda goma sha shida ne matukan harufa guda goma sha shida ne wannan ra'ayin shine ra'ayin al'imam sibawaihi ɗalibin al'imam ahmad ibn khalil al-farahili wannan al'imam sibawaihi ya ce matukan harufa guda goma sha shida ne wanda kuma ya bi shi daga cikin manyan malamai na alkur'ani da luga da hadisi shine al'imam shatubi rahimahullahu ta'ala shi ma ya tafi a kan mafitan harufa a tafsiriyya ko alfar'iyya guda goma sha shida ne al'imamu sibawahi da al'imamu shatubi su sun cire mafitan aljauf kun san harfan da suke fita daga Jof su ne harfan madda sai suka cire suka ce harfan madda wato ba su da mafita na karan kansu alif da madda sai suka ce tana fita ne a mafitan wato hamza an gane ko mafitan hamza da ha'u ya'un tamadda suka ce tana fita ne a mafitan ya'un mai wasali wawun tamadda suka ce tana fita ne a mafitan wawun mai wasali wato baina shafatai ne wa wa shi yasa suka cire jau suka ce babu wani harafi da yake fita daga jau? za mu zo mu yi bayani menene jau? din insha Allah ta'ala a ra'ayi na hudu na malamai shine ra'ayinsu a babban malami al'imamul mubarrad wanda shine muhammad ibn yazid wanda shi kuma a ra'ayinsu da su farra wannan shine ra'ayinsu al'imamul farra cewa wato mafitan harufa guda goma sha hudu ne guda goma ne wato mafitan harufa wannan shi ne ra'ayi na nawa na hudu a wanda suka ce masukan harfa goma sha hudu ne sun cire wato aljof ɗin. sannan bayan haka suka ce da lamun da nunin da ra'ul harfan nan guda uku duka suna fita a wuri ɗaya ne da lamun da nunin da ra'un duka suna fita a mafita ɗaya wannan shi ne zance na uku akan abin da shafi adadin wato al huruf a al ko a tafsiliya ina ga saboda lokaci za mu tsaya nan gobe sai mu fita sai mu shiga asalin babu kenan isha Allah ta'ala idan muka samu dama gobe sai mu karanta babin wato gabaki ɗayansa da tartibinsa kamar yadda ya zo a littafin wato matanin jazariya kamar yadda muka yi bayani musamman babu masalidar harub da sifat za a ɗanyi haƙuri wajen gadda wajen yin su amma idan muka wuce sauran babin insha Allah ta'ala za mu iya sauri wajen karanta su ta yadda za mu iya gama littafin muna so mu gama a insha Allah sati mai zuwa ce laraba ta sama ba wannan laraban ba laraba ta sama idan ba mu samu dama gamawa laraba ba a ce alhamis mu gama wannan shine abin da muke fata da kokari insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa ma abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai masu tambayoyi za mu iya ko kuma tambayi ko abin nan a ah, tambaya ta malam Allah ya saka da wajen ta'ali wajen gyara akan furci da huruful hijaiya can da aka ambata dangane da harafin za shi gyaran da aka yi mana cewa ba a cewa zayyun din nan zayyun laraba ba san shi ba kuma kuskure ne sai dai a ce za ko zayon ko hmm. zi to shi za kawai ko ko za eh. zi in ko ko zi ne ko kawai harafin mai zalla ba wannan dan ja wancan zayon ne dama da ba wannan shi ne tambayar na ah, wannan tambaya ce mai muhimmanci sosai ah, ita harafin zayun haka ake karanta ta zayun idan kuma za mutum zai ce gaskiya ana so ya ɗanyi madda ya ce za ra kamar yadda ake koyar da littafin alka'idacin nuraniya a shi yasa wannan littafin na ka'idatun nuraniya yana da muhimmanci sosai kuma bayan an rubuta littafin suna. sun duba littafin sun yi muraji'ansu su daga cewon wanda suka yi muraji'an littafin da kuma audio hat wanda aka yi wajen karanta littafin akwai babban malamin alkur'ani shahararre a duniya shine eh, al-muhaqqi Ayman rushdi suwaid wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka yi tadqiqin littafin kuma suka yi ijabar cewa eh, yanzu za a iya amfani da littafin nan fiye da wasu littafai da aka rubuta ire-iren su bagdadi da sauransu saboda wannan an yi masa hidima sosai a littafin alƙa'idatun nuraniya kuma akwai sautoci nasa complete nasa tun daga farko har sa wanda darsa ba soci sha shida ba zuwa sha bakwai na littafin to saboda haka idan za a karanta da zane ana so a ɗan ja za a ce za wannan haka ake so ba za a ce za ba a'a za za a ɗan yi madda kaɗan amma ita zi ba a madda wato zi za a ce kaman da shadda kenan zi kaman da ya'un da shadda bayan zi ɗin zi zi haka ake cewa ina fata wabe na warikun sara ra'is iyakin na eh, eh. نعم نعم نعم نعم ما شاء الله هو الصحراء الثالث ايه ايه ايه Eh. ok na na eh. ah, eh, wannan tambaya tana da muhimmanci wato kowane harashi yana da sigansa da Audu na karatunsa Eh, ba duka tsari ɗaya suke ba kun ga yanzu kamar ita zayun tana da siga uku amma idan muka ɗau alifin ba siga ɗaya gare ta kamar yadda muka yi ishara ba a cewa alifu sai dai a ce alifun haka ha ita ma haka ko kuma ka ce ha'un wannan ya tabbata a larabci ga wannan kana da muna da na siga biyu ma dai ha ko ha'un amma ba mu da siga ta uku idan muka ɗauki da wanda ya ce zo da kasra mim kaga wannan ita ma siga ta kenan mimun ko mim ba ta da wani a ce mi a tabbatar da shadda ba a yin ta haka eh, to shi yasa kowane harafi yana da sigarsa kuma da yanayin mafitarsa da sifofi nasa da miƙdarin kowace sifa mubalaga ko kada a yi mubalaga ko a yi a yi wasa ko mai rauni ne da sauransu na abin tsarakin lafi na ayyaka larabin na sarra da kuturum akwai al'imamul kuturum yana cikin masu wannan ra'ayi na na da ra'un da ra'un da lamun da nunun da ra'un su ne suka haɗa su a mafita ɗaya to shi yasa idan muka duba kaga cikin sha bakwai an cire jau nawa zai rage mana sha shida ko to sha shidan nan sai a cire biyu nawa zai rage sha hudu to juɗin da suka cire sai suka haɗa juɗin nan da nunun da sauran sai suka haɗa biyu ɗin nan suka gwama da ra'un suka ce duka bakitansu ɗaya da ra'un da nunin da da lamun sun suka ce mafitarsu da kayi sai yawan zu harfa guda goma sha hudu eh, afuwar mafita sha hudu ke Allahumma amin salam na na na a kamar hali muka yi bayani haya takrimin wajen gabatar da ha ne da wawa muka ce daga mimun nunun kaga a wanda wasu littafi aka saba da wawu sai ha'u imana eh, wannan tartibin la ba asbihi amma wanda aka samu daga wannan malamin nasr ibn asim al-laisi rahmatullahi ta'ala alai wanda wannan tsarin koda tambaya aka yi na mutum wannan tsarin na alhurufin hija'iyya alifun ba ta sa da wannan tsarin wane ne ya tsara su a haka sai mu ce shi ne nasr ibn asim laifi rahmatullahi ta'ala alai wanda ya rasu shekara ta casa'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara shine wanda ah, ya ya yi wannan tafsirin da muka yi bayani wato za a fara kawo ha'un kafin ne kafin wawun na walaikun salam na'am a kashi na biyu a ne wanda wasu malamai suka tsara shi suka dunkule shi gida hudu الجوف alhal summa alfam summa alkhaishu wannan shine daga cikin masu wannan ra'ayi akwai a shekuna al-muhaqqiq Ayman Suwaid shine mai wannan ra'ayin yana cikin masu wannan ra'ayin cewa wato mafita al-makharij ra'isiyya guda hudu ne al-jawf al-halq al-fam al-khayshu sai dai shi al-fam din a cikinsa ya kunshi abubuwa hudu alhanakul a'la wanda za mu zo mu yi bayanin su alhanakul a'la sannan al-lisan sannan الشفتان سنة الأسنان أسنان وتحق راكينا نعم نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم Eh. Eh. kowane da aujih ɗinsu mumtaz mumtaz eh, kamar yadda muke karatun littafin kowane ana kawo wa fi muskati sai mu ce muke maimaita su Eh, to wannan za mu iya buɗe karatu da shi gobe insha Allah ta'ala tunda mun karanta babin yau ba dole sai mun ƙara karanta shi gobe ba sai mu buɗe karatu da wannan a gobe sannan sai mu fita a mu shiga cikin mafitan sannan haka yayin da za mu zo wajen makharijul huruf shi ma zamu yi kokarin wato bayani da ra'ayoyin malamai akan mafitan harufa karantarsa da kuma abin da ya shafi sifofi nasa insha Allah ta'ala wanda a kansa za mu yi bayani gobe insha Allah za mu yi kokari ko a gurguje mu yi bajin da baki ɗayarsa insha Allah ta'ala kowane harafi kuma shi ma da aujo nasa na mafitarsa insha Allah ta'ala na barakallahu sabina ne eh. hayyakum al-arba'i eh, sabira barakallahu fi eh. ina ga tambayoyin na'am muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa ma abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama karɓaɓɓe gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana kamar yadda muka taru a wannan